ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاتقوا الله تعالى يا عباد الله وأطيئوه واغتنموا الثلث الأخير من شهركم فإن فيه من الخير ما لا يهسيه إلا ربكم سبحانه وتعالى واهذروا اللهو والقفلة والتسويف فإنها أسلحة الشيطان الرجيم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدكم ويمنيهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا عباد الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي واختياره لنوافل العبادات في أوقات دون أوقات هو أفضل الاختيار عباد الله نحن متعبدون لله تعالى باتباع سنتي والتزام هدي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويكفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بإبادات فعلها وشرعها لأمته اغتناما لفضيلته واكتسابا لغنيمته فقام بالناس جماعة في المسجد ليالي عدة ثم ترك الاجتماع على ذلك خشية أن يفرد على الناس فكان قيام رمضان جماعة في المساجد من سنته عليه الصلاة والسلام وحتى صلى الله عليه وسلم أشهر رمضان الأخيرة بمزيد عمل واجتهاد حتى كان عليه الصلاة والسلام يعتزل الناس وينقطع في المسجد خاليا عن كل الصوارف والعلائق معلقا قلبه بالله تعالى يتهرى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما وردت كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم أتكف أزواجه من بعده والحديث متفق عليه عباد الله إن الاعتكاف سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وشرعها لأمته حتى قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة كل عام في الأشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى هذا يا عباد الله وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أكمل الهدي بعيدا عن غلاة المغالين وجفاء المقصرين إن الانقطاع عن الدنيا كان موجودا عند كثير من أرباب الديانات الأخرى وفيه من الرهبانية والغلو ما فيه فمنهم من كان ينقطع في المجارات أو يحجر الناس إلى الأدقال والقابات الأمر كله أو سنوات أو سنوات تقتول أو تقصر ولكن الإيتكاف يا عباد الله الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم يحقق المقصود من صفاء القلب وجمعه ويعيده إلى تخليته لربه سبحانه وتعالى بعد عام من الانشغال بالأهل والولد والدنيا ويتكرر ذلك في كل عام عددا من الليالي هي أفضل الليالي عباد الله لقد كان المقصود الأعظم والمطلوب الأكبر لاتكاف النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب ليلة القدر كما في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنهما فقال حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان وأتكفنا معه فأتانا جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فأتكف العشر الأوسط فأتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا سبيحة عشرين من رمضان فقال من كان ائتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليمجع رواه البخاري عباد الله وكان محل الاعتكاف أو اعتكافه عليه الصلاة والسلام معروفا للصحابة رضوان الله عنهم وأراهم بعضهم لبعض التابعين كما في حديث بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد رواه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يفوت مكانه بخباء يشبه الخيمة أو القبة يعتزل فيه لذكر الله تعالى وإبادته كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخل رواه البخاري وكان طعامه وشرابه يؤتى به إليه في معتكفه ولا يخرج إلا للبول أو الغائط وكان صلى الله عليه وسلم يناول رأسه آئشة رضي الله عنها وهو في المسجد وهي في حجرتها فترجله وهي حائض كما جاء عنها رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في هجرتها يناولها رأسه رواه الشيخان وفي رواية لمسلم وكان يدخل البيت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وكان صلى الله عليه وسلم وهو معتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا بل هو منقطع للعبادات المحضة من صلاة وذكر وقرآن كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يؤرج يسأل عنه رواه أبو داود وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل زواره وهو في معتكفه ومن ذلك زيارة نسائه رضي الله عنهن له عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلة فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا رواه الشيخان عباد الله هكذا كان حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخيرات ويقوينا على اكتساب الحسنات ويجنبنا السيئات إنه قريب وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى عباد الله واطيعوه وأمروا أوقاتكم بذكره وشكره وحسن عبادته فإن الأعمار تمضي والأعمال تكتب ولا ينفع العبد في آخرته بعد رحمة الله تعالى إلا ما قدم من عمل صالح في الحياة الدنيا أيها المسلمون الاعتكاف في الليالي العشر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدر عليه هذا خيرا كثيرا قال عطاء الخراساني رحمه الله تعالى كان يقال مثل المؤتكف كمثل عبد ألقى نفسه بين يدي ربي ثم قال رب لا أبرح حتى تكفر لي رب لا أبرح حتى تكفر لي ومن أجز عن الاعتكاف أو تثاقل عنه فلا أقل من أن يحرص على إمارة ليله بالصلاة والذكر والدعاء في هذه الأشر المباركات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفرق نفسه يفرق نفسه لها ويجتهد في الإبادة فيها كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه الشيخان وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره عباد الله وما أجمل أن يمكث المسلم في المسجد بين صلاة أول الليل وآخره للقراءة والصلاة وذكر الله عز وجل وما أجمل أن يمكث المسلم في مسجد فلعله يدرك ليلة القدر وهو في المسجد لم يبارحه وله أن يحمل أهله وأولاده على قيام هذه الليالي المباركة ويجب عليه طاعته ويجب عليهم طاعته في ذلك لظاهر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في الأشر الأواخر من رمضان رواه الترمذي وقال حسن صحيح ألا يا عباد الله فاتقوا الله أيها الصائمون وخذوا حظكم من هذه الليالي المباركة فلعل نفحة منها تصيب العبد فيسعد في دنياه وآخرته ولا, ولا يشقى أبدا وإن ربكم غني كريم لا يتآظمه شيء أعطاه فاستغفروه لذنوبكم وصلوه حاجاتكم ولن تخيبوا أبدا الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة داع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه بأنه جل جلاله لا إله إلا هو خالق كل شيء ومليكه نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يقينا شرور أنفسنا وشرور أسمائنا وشرور أبصارنا ونعوذ به جل جلاله أن يقينا شرور ألسنتنا وشرور قلوبنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وهفظنا بالإسلام راجدين ولا تسلد علينا عدوا ولا هاتبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau juma'a sha shi daga watan ramadan hijira 1439 daidai da ɗaya ga watan shida miladiya ta annabi isa 2018 allah ya ba mu ikon dawowa domin gabatar da sallar jima'a kutubarmu ta yau shiriyar manzan allah ce za mu yi bayani sallallahu alaihi wasallam game da itikafi Allah ka ba mu iko Allah ka ansa in mun yi duk abin da muka yi na ibada jama'a musulmi mu ji tsoron Allah mu yi ma Allah da'a kada mu saba masa a duk inda muke a inda muka sami kanmu mu yi kokarin cin riban tulisi na uku na wannan wata mai albarka mai alfarma domin cikin shi akwai cikakken alkhairin da baka iya iyakance shi Allah kada ya san adadinsa jama'an musulmi mu nisanta kanmu barin wasa da wargi domin a irin wannan lokacin ake buɗe gidajen ƙwallo ake nuna fimatimai masu ban mamaki kuma matasa da ma wasu daga cikin manyan sai su gafala sai su auka cikin irin wannan imuwa mu yi iya iyawanmu mu yaƙi shaidar la'anatullahi alaihi Allah ta'ala yana cewa wa mai yattakhidhu shaytana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina duk wanda ya riki shaidan ya zama jibincin al'amarinsa abin ƙaunarsa wannan ya yi hasara hasara mabayani ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaitan illa gurura kullum shaidan ya nema abokan tahiyarsa alkawali na ƙarya na buyi yana masu alkawalin da ba shi iyawa ba yi da shi bai iya cikawa babu alkawalin da shaidan zai maɗan adan sai rudi Allah ka raba mu da hanya ta sa ka nisanta mu barin dukkan yaudararsa ya ‘yan uwana musulmi da inda aka ambaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to shiriyarsa ita ce kamila babu na ƙasa ba aibi a tare da ita kuma in aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi aiki iri guda na nafila ko ta zai bauta wa Allah da shi ya zaɓi wasu lokuta na musamman to zaɓin shi shine mafificin zaɓi duniya baki ɗaya ya jama'an musulmi Allah ya sa mu yi bauta da biyayya ne ga manzansa sallallahu alaihi wasallam da iltizami ga shari'arsa don haka aya ta ali imrana ta 31 take cewa kuli in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in da gaske kuna kaunata kuna so na to ku yi min da'a Allah zai so ku Allah zai gafarta muku zunubanku Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai Allah ka gafata mana ka ba mu ikon mutaba'a ga sunnan manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jama'an musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya keɓanci watan Ramadana da wasu nau'i na ibada ga Allah subhanahu wa wanda yake aikatawa yake kwadaitar da al'ummansa su aikata me yasa saboda a sami riban falalar da ke cikin wannan lokaci a sami ganimar da ke cikin wannan lokaci don haka a cikin ramadana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tarawihi a wasu kwanaki da jama'an musulmi kullum ya yi sai mutane su ninka abin da aka yi jiya kai manzan Allah ya ji tsoron in ya ci gaba fa za a ce tarawihi ya zama dole ya zama farali da yake Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma raufun bil harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun rahim haka yake sallallahu alaihi wa sallam a wani daren sai yake fitowa mutane ko an haɗu ca kalfal ba masa katsinke to yana tsoron ka a ce tarawihi ya zama dole Allahu akbar jama'an musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓanci ramadana da ayyuka na musamman ƙari akan ibada da yake ijtihadi fiye da yanda ba ramadana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yanke barin al'umma ya koma masallaci shi kadai duk wata alaƙa ta duniya da hidindimun duniya da wata harka ta yau da kullum ya ije shi waje ɗaya ya ɗauki zuciyarsa gaba ɗaya ya liƙa ta ga Allah mahalicinsa jalla jalalu yana fatan dacewa da wani dare muhimmi mai daraja mai falala ana ce da shi lailatul qadri wanda wannan dare Allah ya mana bayani ya fi dare dubu ba dare dubu ba daren wata dubu daren wata dubu ma'ana a sami wata dubu kana ibada to in ka dace da ibada a wannan dare ya fi daren wata dubu wanda yake sama da shekara 83 ne ka kamo 83 ashe ba za a yi wasa ba kamar yadda na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta ruwaito cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wasa da wannan lokaci kana ya atakiful ashar al-awakhir min ramadana حتى توفاه الله ثم أتكف أزواجه من بعده الله أكبر annabi tun da ya koma madina yake itikafi bai yanke ba bai fasa ba ko da na wata daya in ramadana ya zo har sai da Allah ya anshi rayuwarsa bayan ya anshi rayuwarsa matansa Allah ya kara musu yadda iyayen muminai su ma ba su daina itikafi ba duk watan ramadana jama'an musulmi daga nan za mu gane itikafi babban sunna ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ta ya lizumce ta har ya bar gidan duniya kuma ya shan'anta ta ga al'ummarsa har imamu zuhuri Allah ta'ala ya ji kansa yake cewa ajaban lil na tarakul itikaf ina mamakin al'ummar musulmi a yau sun daina itikafi to da ya zo yau kuma fa kila ba mamaki ba kuka zai yi yayin eh, ana itikafi kaga yawan nan kaga ba a gama zuwa ba to ba a samun masallacin nan da yawan jama'an nan masu itikafi ne kowa yana wajen neman naira kowa yana cewa ban hada kayan sallah da na iyalai na ba to ka hada aljanna tambayi kanka sai mun yi hattara Allah ka sa mu fi karfin zuciyarmu yace ga annabi sallallahu alaihi wa sallam lam yatrukhu madina ta kulla amin عام a الأشهر الأواخر hatta قبضه Allah Ta'ala. ga annabi tun da ya tafi madina bai daina itikafi ba ako ga sai da ya shekara goma a madina sannan Allah ya anshi rayuwarsa duk shekara sai yayi ya jama'an musulmi mun ji shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan daga cikin itikafi wanda ita ce shari'a mafi kammala mafi daraja mafi ɗaukaka shari'a wanda ba shishigi ga masu shishigi kuma ba jafa'i a ƙiyi a yi ƙiƙib harkoki ya ishe ni hidimomi sun ishe ni domin shi addini na musulunci addini ne khairiyya wasatiyya shi yasa in ka lura akwai kafin musulunci akwai wasu masu addinai daban-daban waɗanda suke rahubaniya suke guluwi suke wuce gona da iri su ce su ba aure ba cin abu mai kyau ba shan abu mai kyau sai mu sa fata sai mu koya a yabbuka kan mu mutu muna bauta mu ubangijinmu annabi ya ce la rahubani ya tafi islami babu irin wannan bauta a musulunci sannan wasu kuma haka za ka ga sun yi watsi da bautan Allah ba su da lokaci hidimomin rayuwa da tara abin duniya ya cinye lokacin to kakka manta za ka tafi lahira ko a daɗe ko a jima amma itikafin da Allah ya shan'anta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aikata shi ke ba da kyakkyawan manufa da makasudi na a tsarkake zuciya a tsarkake zukata a nisanta ta barin datti da zunubi da hayaniya da ƙazantar rayuwa ka shekara goma sha ɗaya afuwan yi wata goma sha ɗaya a na sha biyun duk waranniyan da ka yi sai ka ce to bari in wata alaƙa mai kama da ta mala'iku ka yi zaune masallaci ɗakin Allah ne ka bar kasuwanci ka bar iyali ka bar hidindimu ka bar kaza ka bar kaza ina son yau in kwana goma ba na tunanin komai na duniya sai mahalicci na sai makomana kaga wata rayuwa ce ta musamman kamar mala'ika wanda ya ɗanɗana ta ya san daɗinta wanda bai ɗanɗana ba kaya bai san daɗi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya mana wannan domin mu haƙaƙar da manufar halittarmu na bautan Allah jalla jalaluhu kuma na daga cikin babban makasudin itikafi neman dacewa da daren lailatul qadr kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu salama ɗan abdurrahman cewa ya tambayi a ba idin al Allah ya ƙara masu yadda cika فقال حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر كباني لاباري أبين دا كجد منزن الله صلى الله عليه وسلم جمد ليلة القدر سيتي اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان وأتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك من اعتكافي annabi ya yi itikafi a goman farko na ramadana mu ma muka shiga itikafi tare da shi sai jibrilu ya zo ya ce mashi abin nan da kake nema ba yanzu ba yana gaba fa ata kafal ashar al-awsat fa atakafna ma'ahu fa hu jibril fa qala inna allazi tatlubu amamak goma na biyu da ya shiga sai ya dawo itikafi ya shiga ya kama jibrilu ya sake zuwa ya ce abin nan fa da kake nema yana gaba فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع والذي يزوء اعتكافي تارد من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقوم جدازا مداو Buhari ya rawaito wannan hadisi ashe na daga cikin babban makasudin itikafi neman dacewa da daren ramadana ka yi ne a masallaci ka kwana a masallaci sallah karatun qur'ani ambatan Allah salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al waridatil sahiha minan nabi sallallahu alaihi wasallam duk ba abin da ba ka yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da waje na musamman da yakan zauna a masallacin shi sananne in zai yi itikafi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin ibn umar Allah ya kara masu yadda cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya atakifu al-ashr al min ramadana yakan yi itikafin goman karke na ramadana qala nafi' sai imamun nafi' shine almajiri ne na dan abbas yantaccensa kuma yace wa qad arani abdullahi radiyallahu anhu المكان الذي كان يأتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد kun ganni to abdullahi ɗan abbas ya nuna min inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama a goman karke ya yi itikafi a masallacinsa sallallahu alaihi wasallam saboda mahimmancin abin ba su ma manta inda yake zama ba suna gaya wa tabi'ai da suka biyo bayan su kunga wajen zaman manzan Allah in yana itikadi musulmi ya rawaito wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna a yi masa wani abu kaman 'yar haima ya ƙaurace ma kowa daga sallah sai ambatan Allah Aisha radiyallahu anha tana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له حباء ko annabi sallallahu ya kasance yana itikafi a goman karke na ramadana na kan mashi yaddar bukka annabi in yi sallan asubahi sai ya shiga ciki ya kama itikafi kenan wannan hadisi ya nuna annabi na shiga yaushe in yi sallan asubahi don haka kana iya yin sallan asubahi ka shiga kuma akwai maganar da take cewa kana shiga da yamma wato kafin rana ta fada wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa kana ta'amuhu wa sharabuhu yu'ta bihi ilayhi fi mu'takafi abincin shi da abin shan shi akan dauko a ka masa inda yake itikafi ne sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baya fita daga cikin masallaci sai da wani dalili mai ƙarfi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaman zai yi boli ko zai zaga bayan gari to sannan ya shiga ya yi yana gamawa kuma yakan dawo masallaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan mika kansa ta taga zuwa ga nana Aisha dan ɗakinta na haɗe da masallaci ne in yayi datti wanke mun tace mun to kaji yanzu sai ke tsara 'yan mata da samari amma ba a iya zaman aure ba da an shiga ɗaki sai kaga ta turo baki kamar jelan dangane tana mashi tsaki shi kuma kuci-kuci kadan ya zama belt wajen ƙarfen nan ya zane ta ya farfasa mata jiki ina lobayyan an gama fetsarewa a gari shaidan ya wanke kwakwalwan ya tsulla fitsari a kan shi yasa ake zuwa ake yin ba daidai ba Allah ka kare mu a san ko da yawa a nan na tabbata matansu ba ta taba wanke kansu ta tace ba ban ce ka daga hannu ba na san da kai ka bari kawai Allah ya rufa mana asiri ta ce kuma ina al'ada na kan masa haka haka ya inganta a cikin hadisi na imamul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga gidansa sai da wani dalili na bukatuwa dole na dan adam kaman zagawa ban daki da muka ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana itikafi bai zuwa sallar janaza bai zuwa gaida majinyaci dan haka mai itikafi bai wannan ballantana kana itikafi kuma kana kulla waya a masallaci eh, kayan nan an kawo akai kaza waje kaza a kai kaza rumfan sabon gari a kai kaza wajen rumfan tudun wada a kawo kasuwan gari kaza a ka zo kasuwanci ne ba ka zo itikafi ba kashe waya za ka yi an ce ba kasuwanci janaza ma ba za ka je ba mara lafiya ma ba za ka je gaishe shi ba mai gida amma kana nan kana saye da sayarwa kuma annabi ya ce wanda duk kuka ga yake saye da sayarwa a masallaci ku ce labarakallahu barakallahu fik Allah ya ɗebe makasuwancin albarka ba ku ce amin ba yawwa an na ji daɗi A da'an annabi ne in ka ce amin ba ma kai ne kai laifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bi ta wajen mara lafiya yana kafi, amma ya wuce bai ko shiga wajensa in hallalura ya fito da shi abu dawud ya rawaito wannan sallallahu alaihi wasallam in an ka masa ziyara amma yakan saurari waɗanda suka kama mashi ziyara ba laifi ba ne ɗanka ya zo ya gaishe ka ko matarka ta zo ta ga halin mai gida yau kwana bakwai ba mai tozali ba ta kasa bacci ta kasa bacci kasan wani sirri ne tsakaninku ta zo ta ga mai gida to ba laifi sai ku keɓe waje ɗaya ku ɗanyi kus-kus-kus sai kuma a koma ta koma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin safiya bintu huyai Allah ya kara mata yadda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'takifa fa ataituhu azuruhu layla fa haddathtuhu thumma qumtu fanqalabtu fa qama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dar usama bin zaid wata ana annabin itikafi sai ɗaya daga cikin matansa safiya bintu huyai Allah ya ƙara mata yadda ta kai masa ziyara to bayan sun gaggana ta juya za ta tafi sai ya biyo ta gadar ya yi gashi ba ta kusa tana gidan usama ɗan zaidu ne Allah ya ƙara masa yadda yana raka ta famar rajulani min al'ansari sai wasu mutane biyu cikin mutanen madina suka zo za su gilma فلما ra'ayan النبي صلى الله عليه وسلم asra'a da suka ga annabi da matarsa sai suka yi maza maza suka wuce ko za su wuce ganin haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala kuma ku dan dakata ku tsaya ku tsaya ku tsaya ba wani maganan sauri me aka yi inna ha safiyatu bintu huyayyin ku zo ga ta safiya ce diyan huyayyi matata jama'an musulmi kun ga yadda ake tsaron mutunci kun gani ko don kada wani abu ya tsarsu a zuciyarsu dama ba zai tsarsun ba suna da tsarkin zuciya sun san kowa ne ne amma ce ku tsaya to kai yanzu ka yi aure yau gobe ka fito da matarka ka rike mata hannu a titi za a ce ashe wani lalatacce ne in ka yi aure yanzu a nan waye dawa-dawa suka san ka yi aure dawa-dawa kuma gari kun san 'yan iska sun yi yawa matansu da mazansu don tsaron mutunci sai ka kiyaye sai ka tsara mutuncinka ka ce kaga wannan shi ma ya bi su ‘yan mata yake riƙewa a titi to ina magana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dakata suna zuwa to gata safiya ce matata faƙala subhanallah ya rasulallah sarki ya tabbatar ma manzan tsarki ya tabbata ga Allah ya manzan Allah ni wani zato za mu yi gare ka ce a inna shaitana ya jiri min al'insani majaraddam a wata ruwaya minab ne adam wa inni to an ya zifa fi kuma a wata ruwaya shai'a ce in shaidan yawo yake a jikin ɗan adam yana bin hanyoyin jini yanzu sai ya sa maka wasu wasi ka dubi bawan Allah ka nemi laƙa mashi abin da ba daidai ba Allahu akbar yace sai na ji tsoron kada shaidan ya jefa wata bakar aniya a cikin zuciyarku ala kulli halin jama'a wannan yana nuna mana ya halasta a kai ma mai itikafi ziyara ba aibi bane kuma kafi a daren goma din nan musamman na karke suna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk Allah ya ba shi iko ya yi ana fatan ya sami alkhairi mai yawa a da'ul khurasani Allah ta'ala ya ji kansa ya kasance yana cewa misali mai itikafi kamar misalin bawa ne wanda ya zo ya jefar da kansa gaba ga ubangijinsa sannan ya ce ba zan tashi ba ya allah sai ka gafarta mun ba zan tashi ba ya allah sai ka gafarta mun kuma haka ne domin ka rubi da kazantar rayuwa ce ka tattaro ka zo mafi darajar mahalli a doron ƙasa masajid to idan kuma ka kada ka raya ka buga akan ka samu lokacin itikadi baka samu ba to kada ka ji nauyi ko ka shagala ka yi ƙoƙari ka kiyaye raya wannan darare ko da a gidanka ne ta hanyar yawaita sallah ambatan Allah addu'a a waɗannan darare masu tarin yawan albarka da alhairai domin ka dace ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a irin wannan lokaci yakan shagaltu ne da bautan ubangiji yakan yi iya ƙoƙari kamar yadda aisha radiyallahu anha tana cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam iza da halal ashiru shadda mi'izara wa ahya laila wa aiƙaza ahla annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman karke ya shiga yakan yi ɗammara ya raya da ransa ya tada iyalansa a yi tare imamul bukhari da muslim suka ruwaito a wata ruwaya ta imamu muslim daga aisha allah ya kara mata yadda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana dada dagewa wajen kokarin ibada a goman karke na Ramadan kokarin da baya yi a wani wata ko wani lokaci ba wannan ba. Jama'an musulmi kai ma auna, me ya kai dadi da kwanciyar hankali kamar a ce musulmi na cikin masallaci bai da hidima sai sallah sai kira'an alƙur'ani sai salati ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sai zikiri sai du'a'i da fatan ya riski lailatul qadari yana cikin masallaci ko na minti ɗaya bai bashi ba har gari ya waye jama'an musulmi kuma shiryan manzan Allah ya karantar da mu mu yi ƙoƙari mu sanya 'ya'ya da ahali a kan dacewa ko neman wannan dare da raya waɗannan darare sannan 'ya'ya da mata in mai gida ya umarni a kan wannan dole ne su yi masa ɗa'a domin umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في الأشهر الأواخر من رمضان wannan kuma ruwaya ce ta imamu turmizi cewa annabi kanta da iyalansa a goman ƙarshe na ramadana turmizi ya ce hadisi ne hasanun sahihun wato ruwaya biyu yake da shi ta wata hanyar hasanun ta wata hanyar sahih to jama'an musulmi a ƙarke ina jawo hankalina da namu muci tsoron allah mu kiyaye hurumin azuminmu mu yi ƙoƙarin samun rabon da alkhairin da ke cikin waɗannan darare wala Allah Allah ya sa mu dace da dukkan sa'adan da ke ciki mu yi sa'ada duniya da lahira Allah kada ka samu mu yi shaƙawa duniya da lahira kuma kullum mu tsarso a zuciyarmu ubangijinmu mawadaci ne karimi ne yana da abin da zai ba kowa in dukanmu mun yi ibadan nan kuma kusa da mu yake yana ansa addu'an mai addu'a in ya roƙe shi kamar yadda yake cewa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wajibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum shidun. in bayina suka tambaye ka suna son munajati suna son su roƙe ni to gaya musu ina kusa da su ba nesa ba da ilimina don kaka ce ga Allah a aljihunka kamar yadda wasu suke cewa sun gani a zogalen gidansu wannan nau'i ne na shirka da kafirci Allah kare muka kiyaye mu Annai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk sanda mai roƙo ya roƙe ni ina ansa addu'arsa don haka a nemi in ansa addu'ar shi ne ta jibuli a neme ni in ansa addu'an sharaɗi a yi imani da ni a yi aiki na ƙwarai ina ma ya taƙabbalin lahumin almuttaƙina to muna fatan allah ya tsare mu barin sharin kawunanmu da sharrin zukatanmu da ganin ganinmu da jin jinmu da sharrin tafe da taɗe mu allah ka raba mu barin dukkan sharri ma zahara min hawa ma batsana Allah ka anshi ayyukanmu a ramadana ka aza mu akan kuma ka ba mu ikon aikin kwarai a ramadana kuma Allah ka sa muna cikin bayin da za ka yanta su barin shiga wuta a ramadana Allah muna roƙonka da izzaka da buwayarka da falalanka da rahamarka ya Allah kada ka sa muna cikin wanda za su taɓe a wannan wata ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu da yan uwanmu musulmi duk inda suke Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka tsare mu da addinin musuluncin nan tsaye muke ko zaune ko kwance ya gafuru ya wadudu ya zal arshil majid ya fa'alu lima yurid wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا